أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu girma a yau wannan rini na 28 ga watan safar shekara ta 1447 wanda ya dace da 22 ga watan 8 shekara ta 2025 muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko ya dawo da mu a wannan yini domin ainihin bauta daga cikin ibada daga cikin ibadodi wanda ya dora mana a sakon da muke dauke da shi yan uwa wayansu darsa ne masu fa'idantarwa a cikin wannan sura da ake kira suratul hujurat a yan uwa masu girma wannan sura wanda ake kira suratul hujurat sura ce babba kuma ta sauka ne domin tarbiyyantar da al'umma wayan wayansu ba da wasu ɗabi'u da yanayin zamantakewa a tsakanin al'umma Allah madawakin sarki ya buɗe da masu kiran masu imani akan karsul kayan bid'a shine yin gaban kai ba tare da umarni ta Allah ko manzonsa ba wannan mummunan kuskure ne kai ibin umarnin manzon Allah ka kama son rai ko wani wani shugaban kungiyanka ko wani mai gidanka biyayya ake wa ne muhammad manzan Allah yana faɗa a hadisi yana cewa duk wanda ya min da'a hakika yi wa Allah da'a wanda ya saba min kuma to ya saba wa Allah wannan ruwayan muslim sannan kuma har wa yau 'yan uwa ladabi na biyu a cikin surar akwai yanayin magana in za ka yi magana ka yi la'akari da wa za ka yi magana da shi na gaba da kai a fiskan shekaru fiskan ilimi fiskan wa'insu abubuwa na girmamawa Allah ya hana daga murya sama da murya annai muhammad hadisi tabbatacce imamu ahmad da hakim annai saburi manzala yake cewa laisa minna mallam yuwakkir kabirana ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ma'ana manzo Allah ya ce duk wanda baya girmama na sama da shi da kuma jin kan na kasa da shi da sanin hakkin wanda yake malaminsa annabi ce baya tare da mu sannan kuma wurin tabbatar da zance a kawo maka labari sai kai bincike kafin kai aiki da labarin manzala yake fada yake ce ka fabil mar'i kadiban an haddisa bi kulli ma sami'a ya ita a ce wani makaryaci ne duk zancen da zai da labari sannan tarbiya na gaba akwai abin da ya shafi sulhu tsakanin al'umma sulhu manzala yana fada cikin hadisi ruwan abu dawud da imam filmizi annabi ce ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam was sala in ba ku labarin abinda matsayinsa darajarsa mafifici sama da azumi sallah sadaka sai manzala ce islahu zafi bani ka haɗa tsakanin al'umma sannan kuma tsakanin tsakaninsu bala'i ne sannan nisantan ba'a izgili ta mutum haramun ne a musulunci manzalla yake fada bi hasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akahu al-muslima ya kai makura ga mutum wa ramin sheri halaka ya zamanto yana walakanta dan uwarsa sannan tarbiyya na gaba al'ukuwa al'imaniya yan uwantaka ta addini don Allah ce innamal mu'minuna ikuwaton, sai ce kawai kun, baina akhawaykum A ne muhammadu ce musulmi ɗan uwan musulmi ne kare zalunce shi kare ha'ince shi Sanatar biya na gaba yan uwa mafificin ku shine wanda ya fi kowa tsoron Allah wurin Allah ba a gane fifiko alhamdulillah da riga surutu gulma sharriya ba a gane wannan ba matsayi ba na wuri Allah a domin mai ka'idan Allah kamar da annabi fara in Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah bai kallon suran jikinku bai kallon dukiyanku abinda Allah ke duba zakatanka da aikin da kake yi yan uwa masu girma musulmi ya tarbiyyantu ya girmama na gabansa ya yi ibada a ƙarƙashin ƙalar lahu ƙalar rasuluhu Allah ya ce annabi ya ce ya nisanci sharri da hasira ga uwansa ya nisanci bulma ya gyara aikinsa na ɗaukar labari na ƙarya mutum na yadawa kuskuri ne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 وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل فإن التقوى سبب السعادة ومفتاح الفرج قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عباد الله إن خطبتي بعنوان الدروس المستفادة من سورة الحجرات فيا عباد الله إن سورة الحجرات سورة عظيمة نزلت لتربي المجتمع الإسلامي على الآداب والأخلاق والتعامل الراقي فيها دروس جليلة تبدأ أسس بناء الأمة تبدأ أسس بناء الأمة على الوحدة والتراهم والعدل ومن أبرز هذه الدروس عباد الله أولا أدب التعامل مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ففي, الها ففي الآية وجوب تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك مخالفة سنته وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أصاني فقد عصى الله رواه البخاري ومسلم ثانيا عباد الله أدب خفض الصوت قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فهو أدب في التواضع وتوقير العلماء وأهل الفضل وقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه رواه أحمد والحاكم ثالثا عباد الله التثبت من الأخبار قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقال صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمعه رواه مسلم رابعا عباد الله إصلاح ذات البين قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما وقال صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الخالقة رواه أبو داود والترمذي خامسا عباد الله اجتناب السخرية وسوء الظن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسر قوم من قوم وقال صلى الله عليه وآله وسلم بحظ امرئ من الشر أن يهكر أخاه المسلم رواه رواه مسلم سادسا عباد الله الأخوة الإيمانية قال تعالى إنما المؤمنون إخوة قال صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا ولا يخذله ولا يحقره رواه مسلم سابعا عباد الله معيار التفاضل قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم أيها الإخوة إن سورة الهجرات ميثاق عظيم لبناء المجتمع على التقوى والأخوة والتراحم فتدبروا آياتها واعلموا بما فيها فبها تسلم القلوب وتتحقق وتتحقق واحدة, وحدة الأمة بارك الله لي ولكم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم وفقنا للعمل بكتابك والاهتداء بسنة نبيك واجعلنا من عبادك الصالحين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم My dear brothers and sisters in Islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala who has sent down the book as guidance and glad tidings for the believers and has made therein a clarification for everything. We praise him, we thank him, we seek his help and forgiveness, and we seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from the evils of our soul and from the consequences of our deeds. Whomever Allah guides, none can mislead and whomever he leads astray, none can guide. May Allah bless our life. I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah alone without partner. And I bear witness that our master, our beloved and our leader, Muhammad bin Abdullah, is his servant and messenger. May Allah's peace and blessings be upon him, upon his family, and upon all his companions in abundance. My dear brothers and sisters, today's sermon centers on lessons contained in Surah Al-Hujurat. Fellow servants of Allah, I advise you and myself to sustainable fear Allah subhanahu wa ta'ala For indeed, taqwa is the key to happiness and the path of relief. Allah the Almighty says in Surah Al-Talaq, verse 2 to 3, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ Meaning, and whoever, whosoever fear Allah, He will make for him a way out and will provide for him from where he does not expect. My respected brothers and sisters in Islam, Surah Al-Hujurat is a magnificent chapter revealed to cultivate the Muslim society of all manners, noble character, and fine interaction. It contains profound lessons that lay the foundation for building an ummah all unity, mercy and justice. One of the lessons contained in Surah Al-Hujurat is respect and obedience to the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. The Almighty says in verse 1, O you who believe, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله Meaning, all you who believe, do not put yourself forward before Allah and His Messenger. The Almighty's command in the above verse is for us to honor the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam and never to oppose his sunnah. In a prophetic tradition, Allah's messenger, peace be upon him, has said, Whoever obeys me has obeyed Allah subhanahu wa ta'ala. And whoever disobeys me has disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bukhari or Muslim. Another lesson is lowering the voice and showing humility where Allah says in the surah, surah in verse 2, All you who believe, do not raise their voice above the voice of the prophet. This teaches humility a respect not only towards the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, but also towards scholars and people of virtue, as attested to, to by the Prophet, peace be upon him, as he has said. He is not of us who does not respect our elder, show mercy to our young, and recognize the right of our scholars. Transmitted by Ahmad and Hakim and Nisaburi. Verification of information is yet another lesson contained in Surah Al-Hujurat verse 6. And this regard, the Almighty says, O you who believe, if a sinner comes to you with news, verify it first. To further explanation or to further explain this, the Prophet of Allah, peace be upon him, has won, but It is enough of a lie